Hanyar Adalci Darasi na goma sha bakwai Yin bita a cikin farko Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, wanda ke so kowa ya gane ya kuma ba da kansa ga hanyar adalci, Allah da kansa ya kafa hanyar nan, ta hanyar adalci muna samun salama ta ainihi. tsakaninmu da shi har abada, ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yau da taimakon Allah za mu bi ta, mu taƙaita koyarwar da muka ji daga attaura ta annabi Musa. Attaura ita ce sashi na farko na littattafai masu tsarki na annabawa, sashin nan yana da muhimmanci domin ya zama tushe wanda Allah kansa ya kafa, duk abin da muke ji sai mu auna shi bisa ga tushen nan, ta haka za mu sani ko koyarsuwa ta fito daga Allah ko a'a. A taura ta ƙumshi sassa ko littafi guda biyar, na farko sunansa farawa ne, akwai surori hamsin a littafin farawa. A cikin nazarinmu mun kai ga Sura ta goma sha ɗaya, ko ka tuna da abin da aka rubuta a aya ta farko ta maganar Allah, bari mu maimaita, ta ce, A cikin farko Allah ya halitta sama da ƙasa. Allah shi ne Ubangiji madawami, tun fil azal kamin halittar duniya, Allah shi kaɗai ne a shi. Allah ne madawamin ruhu wanda baya da mafari, shi ya sa'aya ta farko cikin littafi mai tsarki ta ce, A cikin farko Allah. Bayan wannan, mun ga kafin halittar duniya, Allah ya halicci ruhohi dubun dubbai, waɗanda muka ce da su mala'iku, a cikin mala'iku akwai wani wanda ya fi sauransu duka hikima da kyan gani, shi ne Lustufa, Allah ya naɗa shi sarkin mala'iku, amma littattafai suna cewa, Rana ta zo, sai Lustufa ya ɗaga kansa, ya raina Allah a zuciyarsa, ya nema ya ɗauki matsayin Allah. Mala'iku da yawa suka goya masa baya cikin zunubinsa, saboda haka Allah mai ƙin zunubi ya kori Lusufa da miyagun mala'iku, ya sake sunan Lusufa ga Shaiɗan, wato, maƙi. Bayan da Allah ya kori Shaiɗan da mala'ikunsa, sai ya halicci wutar jahannama domin su, wutar da ba ta mutuwa. Littattafai suna cewa a ranar ƙiyama, Allah mai adalci zai jefa Shaiɗan cikin wutan nan tare da kowane mai binsa. Sa'an nan muka karanta yadda cikin kwana shida Allah ya halarci sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsu, bai yi amfani da komai ba sai maganarsa, Allah ya halarci dukan komai domin mutum wanda nufinsa ne ya yi shi domin jin daɗinsa da ɗaukarsa. mutum ya zama taliki mafi muhimmanci wanda Allah ya halitta, domin an halicci mutum a cikin sifar Allah, nufin Allah ne ya sami zumunta ta gaskiya tsakaninsa da mutum, saboda haka Allah ya ba mutum ruhu mai basira domin ya san Allah, Allah ya ba shi zuciya domin ya ƙaunaci Allah, Allah ya danƙa masa ikon zaɓe, yadda ya iya zaɓe don kansa, ko zai ma Allah biyayya ko kuwa rashin biyayya. A cikin attaura Sura ta biyu, mun karanta yadda a nan duniya Allah ya dasa gonar Aidan, wato gonar Firdausi, a ciki ya sa mutum da ya halitta, wato Adamu, a cikin alherinsa Allah ya ba Adamu dukan komai domin ya zauna cikin ƙoshin lafiya da salama. Kuma a ran da Allah ya halicci Adamu, Allah ya umarce shi, Kana da ’yanci ka ci daga kowane itace da ke gonar, amma daga itacen sanin nagarta da mugunta ba za ka ci ba, gama a ranar da ka ci shi za ka mutu lalle. Bisa ga fara Sura biyu a yasha shida da sha bakwai. Kenan, mun ga yadda Allah ya ba Adamu wata gwadawa mai sauƙin ganewa, Allah yana son zumunta ta ƙwarai tsakaninsa da mutumin da ya halitta, saboda haka Allah ya gwada shi ya ba shi ikon zaɓe ko zai ƙaunaci Allah ya yi masa biyayya ko kuwa ya yi rashin biyayya. Mun karanta kuma A ran da Allah ya halicci Adamu, Allah ya ba shi wata kyauta mai ban mamaki, ya ba shi mata, Allah ya halicci matar daga ɗan awaza wanda ya cire daga jikin Adamu, ya kawo ta wurin Adamu, Adamu ya ba ta suna Hawa’u, Shi kenan, a cikin kwana shida Allah ya cika aikinsa, nasi ya ce, Allah kuwa ya ga dukan abin da ya yi ga shi kuwa yana da kyau ƙwarai, bisa ga fara Sura ta fari aya talatin da ɗaya. A kwana na bakwai, Allah huta daga aikinsa na halitta, ya yi murna cikin dukan abubuwan da ya yi. A Sura ta uku, mun ga yadda zunubi ya shigo duniyarmu, littattafai sun shaida mana, wata rana sa'ad da Adamu da Hawa'u suna wurin itacen da Allah ya hana musu, sai Shaiɗan ya zo cikin maciji mai wayo, ya ce, Ko Allah ya ce, Ba za ku ci daga wani itace da ke a gonar ba, sai matar ta ce wa macijin, Mun iya ci daga itatuwan gonar, amma Allah ya ce, Ba za ku ci daga ’ya'yan itacen da ke tsakiyar gonar ba, ba za ku taɓa shi ba. don kada ku mutu. Amma maciji ya ce wa matar, Hakika ba za ku mutu ba, gama Allah ya sani a ranar da kuka ci daga itacen nan, idanunku za su buɗe, za ku kuwa zama kamar Allah, ku san nagarta da mugunta. Fara Sura uku aya ɗaya zuwa biyar. Kenan, mun gaida Shaiɗan ya ƙaryata maganar Allah, Me Allah ya ce zai faru ga Adamu da Hawwa'u idan suka ci daga itacen da ya haramta, ya ce za ku mutu lalle, me kuma Shaiɗan ya ce, ya ce ba za ku mutu ba. Maganar wane ne Adamu da Hawwa'u suka gazganta? Wane ne suka bi? A sha, littattafai sun haɗa mana, Adamu da Hawwa'u sun zaɓa su gazganta maganar Shaiɗan. suka ci daga ’ya'yan itace wanda Allah ya hana musu, Shaiɗan ya ruɗe Hawwa'u sai ta taka doka, da gangan Adamu ya zaɓe ma Allah rashin biyayya, ya bi Shaiɗan, saboda haka littattafai masu tsarki suna cewa, Zunubi ya shigo duniya ta dalilin mutum ɗaya, zunubi kuwa shi ya jawo mutuwa, ta haka mutuwa ta zama gado ga kowa, bisa ga Roma Sura biyar aya sha biyu. sanadiyar rashin biyayya, Allah ya kori Adamu da Hawwa'u daga gonar Firdausi, yadda ya faɗa zai yi, amma kafin ya kore su, Allah ya alkawali zai aiko da mai ceto zuwa cikin duniya, wanda zai fanshi ’yan Adam daga ikon Shaiɗan da zunubi da mutuwa, domin ya tabbatar da alkawalinsa. Allah ya yanke musu dabbobi, ya yi tufafi na fata ya suturce Adamu da Hawwa'u. Ta hanyar haɗayun bisashe Allah ya koya ma Adamu da Hawwa'u cewa sakamakon zunubi mutuwa ne, Roma Sura shida aya ashirin da uku, da kuma in ba game da zubar da jini ba kuma ba gafara, Ibraniyawa Sura tara aya ashirin da biyu. A Sura ta hudu mun karanta labarin ’ya'yan Adamu biyu na fari, wato Kayinu da Habila, mun ga da Habila ya miƙa ma Allah ɗan rago marar laifi, ya yanka rago haɗayar zunubi, yadda Allah ya yi domin iyayensa, amma Kayinu ya nemi ya kusanci Allah ta dabarar kansa, ya kawo abin da ya noma daga cikin ƙasar da Allah ya la'anta, saboda haka littattafai suna cewa, Ubangiji kuwa ya kula da Habila da sadakarsa, amma Kayinu da sadakarsa bai kula da su ba, fara Sura hudu aya hudu da aya biyar. Allah ya ja hankalin Kayinu domin ya tuba ya kuma yarda da hanyar adalci ta Allah, sai Kayinu ya husata ya kashe ƙanansa Habila. Daga baya, Allah ya ba Adamu da Hawwa'u wani ɗa namiji, wato Situ, kamar Habila, Situ ya gaskanta Allah, ya zo a gabansa da jinin haɗaya, kenan mun ga zuriya biyu waɗanda suka fito daga Adamu, wato, zuriyar Kayinu da zuriyar Situ, ’ya'yan Kayinu ba su gaskanta da Allah ba, amma a wurin ’ya'yan Situ akwai masu ba da gaskiya ga Allah, ɗayansu daga zuriyar Situ shi ne Anuhu, Anuhu ya yi tafiya tare da Allah. a zamanin da ya lalace. Taɓa kunnen a Nuhu shi ne Nuhu, a kwanakin Nuhu, Allah ya ƙudurta ya shafe ’yan adam daga fuskar duniya, saboda muguntarsu, Allah zai aiko da ruwan tsufana. A lalataccen zamanin nan, Nuhu kaɗai ya gazganta da Allah, shi ya sa Allah ya umarce shi ya gina wani ƙaton jirgin ruwa, jirgi zai zama mafaka domin Nuhu da gidansa da dabbobi da yawa, da duk wanda ya tuba daga zunubansa ya gaskanta maganar Allah. Tsawon shekara ɗari Allah ya haƙuri da masu zunubi duk sa'ad da Nuhu yana ginin jirgin, amma ba wanda ya tuba daga zunubansa har ma ya gaskanta saƙon Allah, sai Nuhu da iyalinsa. Saboda haka a ƙarshe Allah ya aikata kowane abin da ya alkawalta, ya hukumta dukan mutanen da ba su gazganta maganarsa ba, kowa ya hallaka a ruwan tsufana sai da Nuhu da iyalinsa. Nuhu ya haifi ’ya'ya maza uku, wato Sham da Ham da Yafet, daga mazan nan dukan al'umman duniya suka fita, amma mun ga yadda mafi yawan zuriyarsu da sauri suka mance da Allah da maganarsa. A darasinmu da ya wuce, mun ji yadda lamarudu da masu goyon bayansa suka yi shiri su haɗa dukan mutanen duniya wuri ɗaya cikin yi ma Allah ta tayaswa, sun fara ginin babban birni tare da hasumiya wadda za ta kai ga sammai, saboda haka Allah ya dagula yarensu. ya warwatsar da su ko'ina a cikin duniya, birnin nan ya sami suna Babila, ma'anar Babila hayaniya ce, to, a taƙaice shi ne inda muka tsaya da karatunmu cikin littafin fara Sura ɗaya zuwa goma sha ɗaya. Ta yaya za mu taƙaita abin da muka koya daga dukan labarun nan? Me Allah ke so mu gane daga abubuwan da suka faru a cikin farko? Akwai darussa da yawa, amma saboda ƙarancin lokaci, yau za mu ba da fassara bisa guda biyu kaɗai. Darasi na farko, mutum mara adalci ne, darasi na biyu wanda ya kamata mu koya Allah mai adalci. Cikin bincikenmu sau da yawa mun ga rashin adalcin mutum, mun ga tushensa a cikin gonar Firdausi, gonar Aiden, sa'ad da Adamu ya ci daga 'ya'ya itacen da Allah ya hana, mun gan shi kuma wurin ɗan farin Adamu, wato Kayinu, wanda ya ƙi yarda da hanyar haɗaya wadda Allah ya tsaida. Mun ga daidai wannan rashin adalci a wurin zuriyar Kayinu. a mutanen zamanin Nuhu, kuma a wurinsu da suka nema su gina hasumiyar Babila. A taƙaice, labarin ɗan Adam shi ne mutum mara adalci ne, yadda aka rubuta a littattafai, dukan mutane zunubi na iko da su, babu wani mai adalci, babu ko ɗaya duk sun bauɗe, sun zama marasa amfani baki ɗaya. babu wani mai aiki na gari, babu kam, ko guda ɗaya. Roma Sura uku aya tara da goma da kuma aya ta goma sha biyu. Kamar yadda muka ga rashin adalcin mutum, mun kuma ga adalcin Allah, Nasi ya ce, Allah haske ne, ba kuwa duhu gare shi ko kaɗan, Yohana ta fari Sura ta fari aya biyar. mun shaida Allah mai adalci ne sa'ad da ya kori Lusufa saboda girman kai da tayasosa. Sa'an nan, Allah ya bayyana adalcinsa sa'ad da ya kori Adamu da Hawwa'u saboda rashin biyayyarsu. Sa'an nan, Allah ya bayyana adalcinsa sa'an da ya yi alkawari, zai aiko da mai fansa mai tsarki cikin duniya, wanda zai biya bashin zunubin ’yan Adam. kuma mun ga halin adalci na Allah cikin shari'arsa, wadda ta ce, In ba game da zubar da jini ba kuma kafara. Ibraniya Sura tara a ashirin da biyu Adalcin Allah ya bayyanu lokacin da ya yarda da Habila sabili da jinin ɗan rago, amma bai kula da Kayinu ba, shi wanda ya raina hanyar gafara ta Allah. Mun ga adalcin Allah a zamanin Nuhu, ya ba mutum shekara ɗari ya tuba daga zunubansa, sa'an ya aiko da ruwan tsufana, ya hallakar da duk wanda ya ƙi hanyarsa. Kuma a nazarinmu da ya wuce, mun ga yadda Allah ya bayyana adalcinsa sa'an da ya dagula harshen mutanen birnin Babila masu tasowa. Hakika Allah mai adalci ne. dole ne gare shi ya hukunta mutane bisa ga ka'idarsa ta adalci, masu zunubi marasa adalci ba su iya kusantuwa gabansa sakamakon ayyukansu na kirki da suka kasa, dole ne Allah ya shari'a ya yanka hukunci akan kowane abin da ke da warin zunubi. Littahi mai tsarki ya ce, Allah wuta ne mai cinyewa. Ubangiji zai yi wa jama'a ta sa hukunci, abu ne fa mai matuƙar ban tsoro a faɗa cikin hukuncin Allah rayayye. Ibraniyawa Sura sha biyu aya ashirin da tara da Sura goma aya talatin da kuma aya talatin da ɗaya. Kenan a cikin surori goma sha ɗaya na fari na attaura, Allah ya bayyana mana wannan babbar gaskiya game da tsananin adalcinsa, ko wannan ya sa mutum mara adalci ya rasa sa zuciya ko bege shi sami karɓuwa wurin Allah ko kaɗan, alhamdu ga Allah, akwai sa zuciya domin masu zunubi. A cikin alherinsa, Allah ya bayyana hanya yadda ’yan Adam marasa adalci za su sami adalci gaban Allah, ko ka san hanyar ceto wadda Allah ya tsaida domin masu zunubi? Idan har wa yau ba ka fahimci hanyar adalci ta Allah ba, muna maka gayyata, ka saurara ga wa'azinmu na nan gaba, za mu yi nazarin rayuwar annabi Ibrahim, ana kiransa aminin Allah, labarinsa mai ban mamaki ne, za mu ga yadda marasa adalci suna da dama su zama masu adalci a gaban Allah. Na gode domin sauraro. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke tunani a kan duk abin da muka bincika a yau, ku tuna da maganar Allah mai cewa, Ai, duk abin da aka rubuta tun da, an rubuta ne domin a koya mana, domin mu jure cikin sa zuciyar nan tamu ta haƙuri da ƙarfafawa da littattafai ke mana. Roma Sura goma sha biyar aya hudu Allah ya taimake mu, amin.